ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم الأساسية الاتنين شاءكو قوات رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقد مكه ومدينة شكرا بولينا تري هدود أربعين دبقوي من الاتنين تبيوكينا أوات رمضان شاءكو litinin mai zuwa da izinin Allah za mu shiga daren ashirin da ɗaya ke litinin mai zuwa sati ɗaya tak mu fara shekan ƙanshin daren lailatul ƙadiri to daga nan litinin daren shi ya zama daren ashirin da ɗaya laraba daren ashirin da uku ranar kasuwa karka yi wasa tun da ana cin kasuwar duniya to mu yi ƙoƙari mu ci ta can sai kuma jima'a ok jima'a za mu shiga daren ashirin da biyar ke sai kuma ranar lahadi daren ashirin da bakwai daga maybe shi ne rufe karatun muke ashirin da shida zai zama daren ashirin da bakwai ke to sai ranar talata in an yi azumi ashirin da takwas to mun shiga daren ashirin da tara ce darare masu tsada ke na armabana tun yanzu ya kamata sa hankali Allah ya datar da ni kai ma ya kamata ka sa hankali tun yanzu Allah ya datar da kai tun yanzu ya kamata mu sa hankali Allah ya datar da mu فاسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من على أوصاف يوم القيامة da sawabun Allah wa iqabihi yanda ranar kiyama annabi Ibrahim yake addu'a addu’ai masu tsada sosai kama daga waje alni min warasati jannatin na’im wafiri abi innahu kana min dalilin sannan talaba astitra tam fil fil ya nemi sitra Allah ya rufa mai asiri babbar rufin asiri wala tukhzini a yub'athun ya Allah kada ka kunyata ni ranar da zaka tayar da bayanka ya ranar kiyama take yau la yanfa'u ba maganan kuɗi ba wala banun ko yanzu ƴaƴa me yake amfani a ranar illa man atallaha bi qalbin salim kenan illa man atallaha kuma kowa sai ya bi qalbin salimin da zuciya kubutacciya zuciya mai kyau in na kuskure na je gaban Allah ba wannan zuciyar fa ni wahalalle ne in ga ma kaina gaskiya kawai in har annabin Allah khalilur rahman yake fadin wannan to ballantani ko kai to sai Allah ya gaya mana wa uzlifatil jannatu lil muttaqi a ranar kiyama kenan an kusanto da aljanna ga wanda suke masu tsoron Allah kawai ha to sai sake gaya wa kaina fa in ba na tsoron Allah abin ba zai mun daidai ba fa. kai ma ka gaya wa kanka domin in ni na gaya maka ne bi kace na rera ka amma kai ka gaya wa kanka oke ka ma kanka adalci ke wa uzlifatil jannatu lil muttaqin kawai kawai mun karanta guda biyu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin alam da kuma wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id kawai kawai sai kuma wa burrizatil jahim lil ghawi ita ma guda biyu ture shutu aka duba tsarin ba. وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم لمن يرى to mun tsaya nan kenan in za a shiga maganan wuta wuta kenan Allah mai gima da kuka zai nuna mana yadda in wuta suke a wuta to za a ce muku waqila lahum waqila lahum aina ma kuntum ta'budun waqila lahum yani ƴan wutan mujrimai za a ce aina ma kuntum ta'budun ina abubuwan da kuke bautatawa kaga bautan wani Allah yana kai mutum wuta direct Allah yi aha min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun kenan wakila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah me kuke bauta ina abin da kuke bauta ta ma koma bayan Allah wannan sai ke nuna maka al'asu shine bautan Allah shi kadai kamar da Allah mai girma da kuka yi mana tun daga iyaka na na'budu kai kadai Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا بك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في كيف والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم في كيف وفعلوا الخير لعلكم تفلحون بوتينا كتنشان ألا من شي كيف to anan su kuma sun bauta ma wani Allah min dunillah ko ma bayan Allah to yanzu wannan abin da kuke bautatawa hal ko tambayan farko ke ina suke hal ko shin za su taimaka muku bi dafil azabi ankum sun kuɗe muku azaba aw yantafiru ko kuma bi daf'ihi an anfusihim mu duba larabcin qur'ani ba yansurunakum za su taimaka muku a a ba za su iya ba aw yantasirun su ma din da aka bautatawa za su iya tunku da azaba barin su li'annahum domin anan su din wa alihatuhum yadkhuluna an-nar duka in wuta ne in an bautata mutum da shi wanda yake aka bautatawa da mai bautan duk yan wuta ne wanda ya zubilla in dai mutum ya yadda an bautata mai ya yadda ana mai sujjada ya yadda ana mai ruku'u kaga fitilan duniya ke koi my lord in ka shiga kotu dole ne wai my lord na rasa ya za a bukar da wannan my lord sai ka rufina fa in tashi ma za ka yi fita kawai za ka yi sai ka haka my lord ce ta kaga damuwa ko ana bauta ta alƙali mutum bai sani ba ya ƙarshen ƙarshe to kai kai ina wanda kake bauta ta hukuma bayan Allah idan ɗaya mu ya haɗu da ɗan shi ya Allah zai rusuna mai ce a'a wa haka kawai don ka haka kuma na ga an saba da shi kamar a bargu kenan ko an saba sai an dan wani waye. wani ma sai ya kai har ƙasa fa wai sai ya sunkuya sosai sai na ma nan sunkuya wannan kenan hada la yajuz la yajuz la yajuz wallahu ya billah dukkan su gaba ɗaya ɗin wuta ne Allah ke yi فكبكبوا فيها wal والغارون kibu wani kalma ita kaɗai ce a kibu kubatibu kibu mu duba kalmar an maimaita harafi biyu ne daga kamfani e eh, sai aka ce kubatibu arrabihul asfahani dan iran ne wannan mutumin dan asfaha dan asfaha mana daga nan cikin tsahran kafitan na iran zuwa Asfahan suka ce kilomita 340 ne dan Iran ne amma ahli sunna ne amma ɗan Iran yanzu abin ya canja zaka ji al-Asfahani ar-Raghib al-Asfahani waye waye Asfahan Asfahan dan Asfahan jika jika malaman ahli sunna yanzu kuma kasar ta koma wallahu musta'an gurin yan shi'a to al-Raghib al-Asfahani a cikin مفردات الفاظ القرآن سيشي الكب يأتكم من كلمتين الكب شين إسقاط الشيء على وجهه الدم كفر متين أكم فكش شين الكب الاتباع جعل جعل وجهه مكبوبا مكبوبا على العمل in an ce al ba na ya sa fuskan shi akan aiki shi na buji Allah ce afa manyan shi mukibban mukibban ala wajhihi kaga wannan mukibban ya bambanta da fakubikibu duk da cewa rufin guda ɗaya ne za ka ga mukibban akwai kafin da ba'un ko bu shi ma akwai kafin da ba'un in kana neman shi a kamusin sai ka ce kabba kawai kabba yanzu ka je arragibul asfahani a cikin mufradat in ka je bu ba za ka same shi ba to sai ka rage kalmomin kawai ka ce kabba ka mai da shi ma ke da wani irin wayannan kalmomin kamar iza zul zilatil ardu zil zalaha eh zilzal kaga kalmomin kuma an maimaita su ne fa wasa was was wasa kaga was wawun sinu sai wawun sinu ha dam dama dam dama kaga tudin ne da ake sake maimaita su shine faddamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yaqafu uqubaha fakubikibu fiha yani fil jahimi kenan hum an jefa su hum wal gawun da wanda suke batattu dukkan su gaba daya an jefa su ta kubikibu fiha hum masu bautar والغاوون لقتتون ألقوا فيها على وجوههم الآلهة سوى لأك بوتتا وإن وعبدتهم دما سوى بوتا تسيكم الله يتتروا ببعدي سورة كموتا وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس ذا إبليس يعني أتباعه ومطيعوه من عصاة الثقلين مبيان شي cikin mutane da aljanu shine wa junudu iblisa sai Allah ya tauhidi ajma'una fa a ko ina mutum yake a duniya an tattaro shi wal yadu billah wannan sai ke nuna maka daman mabiyin shedan dan ina ne dan wuta ne anan sai aka ce mana iblis shi din ne dai min ablasa idza ya isa Allah ya gaya mana shi iblis wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih wa junudu iblisa to sanan shi din ne dai shedan shi din ne shedan ذريه كما تأتي الشياطين العصاة من الجن فإنما يدعو إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نتاجة فيه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد أنا سألت سعيد a nan kuma wa burrizatil jahimu duk dai ƙofofi ne na wuta Allah ya tsare اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار التي قالوا قالوا وهم فيها يختصمون قالوا اي الغاوون فتتنن وهم فيها الهالي هم سوء فتتن فيها انا ساكت تبتر منا كجي اسلوب فا ka ji dobe. fa kubkibu fiha hum kar ka ɗauka wai yanzu ne anan nan, ƙaruwa hum fiha har yanzu ne. ba inda mutum zai gube ne to suna ta hutuma yaqtasimun suna ta hutuma tallahi tallahi in kunna lafi dhalalin يعني يختصمون يتخاصمون مع معبوديهم على أساس أن الله ينطق الأصنام جما كدنا عندما صبوا تنقبا إذنا وتا سنة تالله من رنزي الله in kunna lafi dalalin mubin muna cin ƙasa bayyananniya izin sauwikun sauwikun bi rabbil alamin tunda har muna daidaita ku da rabbil alamin kuma bai kamata ba ashe mu batattu ne kaga dan wuta yanzu yayi har hankali ke shine a suratul mulk wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id laki fa'tarafu bi dhanbihim sir بذنبهم li فسوقا sa'id السعيد إذ bi rabbil alamin kuma bai cancanta ba wallahi ku daidaita su da Allah mm kaga wanda za a zo ana faɗi mai ana mai sujjada an daidaita shi da wa rabbul alami domin dole ya kasance a fada a dinga samun al'amiruna bil ma'ruf wan huna 'anil munkar duk wanda zai faɗi ta tashi a gurin kyau fada da tashi ɗan talakawa tashi kamar da inda gudun sallama ce an amsa maka ɗan talaka ita eh, ba babana talaka ne mana ya kake mun izgilanci jifa wai an amsa maka to me amsa haka sai aka biya maka ke amsa sallama ni na ce assalamu alaikum wace an amsa maka ɗan talakawa ai ba haka ake ba ba fari ya ce wa alaikum assalam ya ustaz yawwa alhamdulillah ustazai an gaishe ku alaikum salam an gaishe ku ustazai ma ko mutum ya zo sai faɗi da babban riga ba abin mamaki su kuma suna jefe sarki ya gaishe ka sha maki in ya tafi wancan shi ma zai zo sarki ya gaishe ka sarkin dogare wancan shi ma sai zai faɗi sarki ya gaishe ka sarkin gabas sarki kawai zai zauna a gaisuwa yake karɓa fa ke ji irin wannan fitinan fala haula wala quwwata illa billah wal iyadu billah idnu sawwikum bi rabbil alamin suna daidaita su da rabbil alamin to yanzu kuma suna nadama Allah ya kiyaye mu وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا يعني عن الهدى إلا المجرمون ba wanda suka batar da mu barin shiriya sai dai shaidaru mujirimuna kenan kowa ma a zallana illal mujrimun aba'una allazina qatadaina bihim dole yanzu ka ji ɗan waje na ga baban shi mujrim ko malamanku da suke batar da su Allah ya kiyaye wannan zaka ji Allah mai girma ɗaukaka yana biya mana الصورة الأهزاء ينأتي منا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل أضلونا suka batar da mu ka gane wa ma adallana illan almujrimun yanzu mujrimun na nan bayani zai ɗan yawa ke shedanu mujrimai ne iyayen da suka sa su a wannan hanya mujrimai ne sadatuhum mujrimai ne kubara'uhum mujrimai ne inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa na sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا رسم المصحف هنا يدوك إيه كبيرا هنا يدوك إيه كبيرا دك في هذا كبيرا كبيرا بك يا الله كتيم مصحف تو كذا حتى ذنك كتنشيني أسد بهاي الله كبيرا to kai kana ɗan samun kuɗi ka samu shuhura a facebook social media an san ka kai ɗan ta'adda ne an san ka kai baka da kunya to ke za ka iya zagin uban kowa ke za ka iya ɓatar da kowa za ka iya kawo shubuhohi kawai kai ɗan shubuhohi ne ba za ka ɗora mutane akan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kayi kai ka ci gaba alhamdulillah akwai ranar kin dillanci ranar da su followers din za su dinga tsine maka albarka a maimakon mutum biyu su tsine maka za ka samu miliyan biyu miliyan biyar suna tsine maka albarka ke wannan fataccen ɗan iskan muka yi ashe kai mutumin banza ne inda a duniya ne ma dukan ka ka mutu ma an gama don mutum miliyan biyu kowa ya kai maka hannu ɗaya kawai hmm? wani a kunne wani a ƙeya haka ai shi ke nan gama wallahi ji tsoron Allah ga wannan ranar da duba addabi Ibrahim wala tukhzini yawma yub'athun to kuma kaga shi yayi tsayin daka kira zuwa ga tauhidi to yanzu kuma suna tsayin daka ne zuwa kira bid'a bid'a bata bata bata bata shikenan ga fili ga mai doki Allah ya datar da mu akan sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu suna ta nadama wa ma a illa al-mujrimun ke fama lana min shafi'i yanzu ba su da masu ceto ba kamalin mu'mini kamar da mu'mine suke da masu ceto kaga ayan tana tabbatar mana da me tabbatar da ceto Allah ya gaya mana ceto guri daban-daban Gama ceton dole zama da izinin Allah wanda yana daga cin abin da muke maimaita kullum da kullum a ayatul kursi man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi illa bi iznihi da izinin Allah ceto yana ne wa kan min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كما معتزلة خوارج كفن شيء باكيت كوي دليل ذو شيني فما تنفعهم شفاعة الشافعين يأتي كوكو جوبا من أنا أكلت أنا مجانا كافرين to da man kafare ne Allah ya ga mana nan malana su ma sun ce malana min shafi'i to da man kafiri ana ce san shi ne su sai su dauko ta aya sai su kuma ka ta aure wuri da amma ceto tabbas annabawa kuna ceto mala'iku suna ceto shahidai suna ceto yaran muminai ƙananan yara suna ceto ƙur'ani yana ceto azumi yana ceto zaman garin madina zaman garin madina ka mutu a can hala manzan Allah bai cece ka sallallahu alaihi wasallam wannan wani mawaƙi ce Allah kai ni madina in mutu can to kai kuma yanzu kana da capacity ba ka da lafiya ka kai shekara tamanin da sai ka ce a kai ka ina london sai ka ce a kai ka ina france sai ka ce a kai ka ina can dai kasashen turai da yi ba ba yana cikin kurakurai 'yan mu an ji me nake faɗa manistata'a manzan Allah yi magana kuma kai kai kai don kana da kuɗi ko kai kana tsoron mutuwa ce man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut mubiha kuma in dai yi shugaban kasa alhamdulillah wallahi kana da iko kana da iko kawai rubuta musu za a yi waya kawai za ka yi tirala yana son in zo yi jinya a nan madina shi kenan su gwamnati za su yi preparation ya za a karɓe ka ya za su baka masauki huwa huwa ya ce هو madina an gama An gama. musamman kuma kai musulmi ka ce ka za ka je jinya madina wallahi ba za su hana a jina na ce wallahi suna da karanci musamman ka shahara a duniya haka ra'isu nigeria huwa muslim ismuhu muhammad al-bukhari huwa huwa to ka zuba dai ba wai sai ka fi london london ba ko kuma clinic ji ta abin takaici wallahi abin takaici clinic kuma duk kwanan duniya ka ji miliyan nawa ake bayar kuma mutuwan da ya an yi ta to kaga kukuri na farko ga 'yan siyasar muke amma kaga mu talaka ta mu ina za mu je yanzu mutum ba shi da lafiya ina zai je wallahi wani yanzu haka yana kwance ko na asibitin garin ma ba shi da shi a garin wawa ma ba shi da yadda zai je asibiti ma to ballanta ce kuma zai zai zai tafi madina to kai wannan masu kuɗi masu hali ke man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut biha domin manzon Allah yana ceto ga wanda zai mutu a madina ha to ya rage gare mu ma ina muke fata mu mutu ina nake fata mutu a garba abin gaya maka bane ina nake fata mutu Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka maybe ni ma din ya zama yana fata mutu a London ne Allah ya sawwaka ko a Faransa Allah ya sawwaka ko a kasashen turai Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka sai mai me bambancin ka mutu in ka mutu a can ma in sai an samu mukhalafa shar'iyya mutum ya tafi wani guri daban a maimakon ya yi madina kuskuren farko ke ya mutu a can shi wani babba ne sai an ɗauko shi an yi jigilan gawan shi wannan shi ma kuskure ne imamun nawa ce in ma mutum ya yi wasiya a yi jigilan gawan shi ya ce la tunaffazu wasiyatuhu fa inna naqla haramun haramun ala al sahihin as to kaga haram din muke ta aikatawa wallahu musta'an wallahu musta'an to in ka samu dama ka mutu a Madina zaka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kira sallah ka dinga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe to wanda ya faɗi wannan hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ha ka dinga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma da safe goma da yamma من صلى علي حين يتبع عشرا وحين يمسي عشرا قوم دساتي قوم ديما تكتشن ثلاثي abin mamaki a history muslim da zo azkaru sabahi wal kamar shi ne namban ƙarshe kana da history muslim dan agaji shi kullum yana tara, alhamdulillah yanzu kawai yana neman history muslim shi zan tambaya sai kana kaga ko ko ya libirci birnin muslim yau kaga ma hannu buɗe shi ne number 1897 mu warware wannan matsala daga cin azkaru sabahi wal masa da yazo sai ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 10 marra to abin mamaki sai yazo footnote din number 2 yace a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya hina yusbihu ashran muji wa hina yumsi ashran kaga zina nufin adadin kenan ko lafazin yake nufi a'a duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma da safe goma da maraice adrakatku shafa'ati yawmal qiyamah yace akhrajahu at-tabarani bi isnadayn ahaduhuma jayyid انظر كدوب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جزئي نقوم شافي نتريد أشرين شب شب ni na da littafin sai na koma majma'u zawaid zo ina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad babu an ji me nake faɗa ina Allahumma salli wa sallim a gurin reference zai bayar babu to babu to ya kamata mu yi salati to sai mu koma baya wajen sallah yau as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud babi na 23 namban addu'a ta 53 oke 23 53 shafi na 39 yace ya ake salati kaga kaga wancan ya zo da sauri ko Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim tunda mu kuma in sauri ne yanzu ko mu sun koma in sauri ko daga 3G ya koma ina 4G daga 4G ya koma ina 5G daga 5G ma to Allah wa ala dan zai koma 10G wa ai 20G ka kawai maybe ma wayan da zato kana kallon kawai an gama to sai ce ya salati yake mu daina wasa fa kai ka je kana ta wani abu daban amma manzo Allah kuma ya ce wani abu daban sai ka tashi a tutan babu Inda ka bi karantarwar wani ba na manzon Allah ba ka tashi a tutan babu to shi malam adan yanzu ya raba kafa sai a can asalin babin salati sai ce kace ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim shafin ya kare ke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 in kai salati goma kuma ai sahabbai sun koma ya rasulullah ya zamu ma salati sai ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad cikakke na biyu yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا كافر ليس لا تبيك تكاك لفظين yana da kyau gobe na manzan Allah sallallahu to in kana salati goma da safe goma da maraice an gama da izinin Allah manzan Allah zai cece ka shine ce man salla alayhi la yusbihu asharan وهيل ينتي عشرا يا أدركته شفاعتي يوم القيامة سيكدوب مجمع الزوائد ومنبأ الفوائد جزئي نقوم شاتي نأهيد أشرين ده صحيح والترهيب to duk wannan suna ga cikin hanyoyin samun ceto to musamman shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ashfa'atul uzma wanda kowa a duniya yana karkashin wannan ceton jigajigan annabawa to su wa'annan mutanen famalana min shafi'i ba su da mai musu ceto yana da ceto a shafa'atul uzma yana da ceto wajen buɗe ƙofar aljanna ceto ce kada zo ina zafin kai ba na san ceton manzon Allah a kai ka liƙuma da Allah rashin karanta littafai da aka yi musamman akan ceto yana sa ɓaram-ɓarama wallahi tallahi yana sa ƙarƙaran za ka je a fito shi yana ce baya san ce shi ya ɗauka kawai ceton shi ne irin na shehunai ashe kuma ceton manzon Allah yana nan kala kala kala kala to ceto wajen buɗe ƙofar aljanna ce zai je ƙofar aljanna ce a buɗe security ce waye ce Muhammad ne sallallahu alaihi na dama an umarce ni kar bude mu kowa sai ka zo sallallahu alaihi wasallam akwai ceto na ɗaukaka darajar wa'insu cikin gidan aljanna ka duba addu'ar da ya ma Abu Salama Allahumma kfir li abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wannan ceto ne akwai ceto na a cire waɗansu 'yan wuta zuwa aljanna to maybe shi wancan yake nufi ko ba shi yake nufi ba a cire 'yan wuta shi na ce ƙaramin sani kuku ne ba zo ina rafara ba a ɗauka ni na gane ashe kuma ba abin da na gane ta wallahu musta to akwai kuma wanda ya cancance shiga wutar sai manzo Allah sa baki ce ya Allah wannan an cece shi akwai ceto na ahlul kaba'ir a ce ceton yan iska wanda kai kasa da dan iska ne tabbas dan iska ne mutumin banza ne dan wiwi ne tabbas to amma maybe a gobe kiyama kuma manzon Allah ya cece shi mutukan yana sallah tawa. kai ka ka ɗauka kawai mutum ka gan shi yana shan wiwi kawai sai khalidi na fiha abada wallahi Allah ba zai taɓa gafarta maka ba to kai ka je ka shiga wutan ki. yana daga cikin hanyoyin shiga wuta yana da kyau za mu yi samarin wannan littafin daga mun yi shi a gida amma za mu ƙara yin shi eh ayyukan da suke shigar da mutum wuta Ina na zo zan karanto shi a gurguje kawai ba sai ana ta jan ayoyi ayoyi in an ce za a ja to karatun zai yi ta hanyoyi hamsin da za su kai mutum wuta direct to daga ciki akwai karantse wallahi Allah ba zai gafarta ba wani ba shi kenan ce to na gafarta mai kai kuma ka yi an tsata aikinka gaba ɗaya Allahu mu daina zafin kai mu daina zafin kai gafara tana wurin Allah ne to kaga akwai cetuttukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yanzu in mutu suna cewa fa malana min shafi'in ba su da masu ceto kamalil mu'minina kamar da mu'mini suke da masu ceto to kaga mu mu kama hanyoyin ceton da izinin Allah an gama da izinin Allah kuma gashi abubuwan da muke tare da su kullun da kullun kamar salati kaga kullun da kullun ne mu riƙe shi goma da safe goma da yamma goma da safe goma da yamma addu'an bayan kiran sallah wannan so nawa ma so so biyar in an hada da as-salatu din nan shi har so shida ma ke kiran as-salatu asuba tana da guda biyu ne kullun so shida sannan kuma ga wancan goma da safe goma da mai yamma da izinin Allah an gama an gama to fa malana min shafi'in Wala sadiqin Hamimin sannan ba mu da wani aboki masoyi ya hummuhu amruna wanda ya damu ma da al'amarinmu e duk wani wanda suke Kabinet duk sun gudu sun bar su wala sadiqin hamimin to shine suka fara nadama kalam anna lana karratan فنكون من المؤمنين سنة ندامة ندامة في تفرقه فما لنا من شافعين لأن الله نجمع لك كيف فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وشين سنة ما سيشيتون لازم سيشيتو أو نرد ko a mayar da su a mayar da ku ina duniya fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ina ina ba ku isa ba don Allah ce al'akillahu yau ma'irin ba'aduhun li ba'adun aduwun illal muttaki na kawai duk wani masoyinka ya gudu ya barka sai dai masu tsoron Allah kawai su ne soyayyarsu zai dawwama to sun sake nadama falau an dalana tarratan wa inda za a mayar da su laita lana raja'a ila duniya kai to da a mayar da su duniya sai su yi imani da Allah shi kaɗai fi imani da manzan Allah su aiki na gari kula minal mu'mini kaje yanzu na damar su akan me imani imanin da ake tafa fituka ana ta tsaya mutane sun yi burin to in an je can abinda ake ta faɗa a nan shine za su yi buri Allah ya samu cikin masu imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ka samu imani ga ka kubuta kenan falau na da lana na fanakuna minal mu'mini inda za a mayar da mu duniya shi kenan da mun zama mu'minai kuma Allah ce walau ruddu da za a mayar da su din la'adu limanuhu wa anhu da sun koma abinda aka hana su din da sun koma wa innahum lakadibun maƙaryata ne kuma Allah ce walau rahimnahum وكشفنا ما بهم, ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون لا تاسو زوجي لا تاسو زوجي ما ساجد مغنى شين الله يسكي من السورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم يا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا موتي ويهزني سكن كنتي تبت تبت shine Allah ya sake gaya mana suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله الله في إنا باء هكا باء هكا mutum ya tafi ya tafi kenan to Allah tun yanzu ya kamata mu ma kanmu qiyamul layli wan nahari kowa ya san ina hanyar tsira kamar yadda muke rayuwar kaman ko mu kula to sai mutum ya tafi can kuma ya ce o da adawa da shi falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin wai su kasance cikin mu'minai Allah ce ba haka ce inna fi zalika inna fi zalika aya wa ma kana aktharuhum mu'minin lalle a cikin wannan fa inna fi zalika ay inna fi zalika al-mazkur min qissati ibrahim da yadda ya fama da al'ummar shi da yadda ya tsaye da tauhidi da kuma yadda 'yan wuta suke muhasama lalle wannan akwai la'aya la'iba wa ibara akwai abin lura sosai akwai abin lura sosai akan lallai babu abin bauta da gaskiya zewa sai Allah fa akwai la ilaha illallah kuma wa Allah ma'budu siwahu wa la rabba ghayruhu to amma mutane da yawa wallahi musta'an kaji la aya yanzu abin da aka gaya mana dinnan addu'in da yi rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin duka yana daga cikin la'aya in har annabin Allah zai zage wannan addu'a wa alhiqni bis salihin kuma Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin an gama fa ni yanzu wa ya ga mun fil akhirati lamina salihin ni ni wa ya ga mun haka babu kai kai kai kai ku ku ku ku wa ya gaya muku wa inna kun fil akhirati sai dai ko ɗan ɗariƙa ko ya ce a ah, kai ɗan aljanna ne in eh, shehin su zai musu kaza zai musu kaza kai in shehin ma ya ce kar ya shiga aljanna shi wuta zai shiga ji mahaukaci ba ji mahaukaci ba shi wannan bidiyo sun ba na ma san kallon su na gan shi kawai wallahi wucewa nake wannan in ka tsaya ma kana kallo bala'in sai iya shafan ka wai har ka tsaya kana ba da labari ai wane ya ce kaza ya ce kaza akan me akan me akan me za ka tsaya kana kallon irin wannan in ka ji magana fa wallahi kamar sama ta ke fa eh? shehi shi ne mai raba aljanna to ka ji dai annabin Allah waje lisa lisana sidiqin fil akhirin wannan ya zama mun darasi wallahi ni ma ya kasance bayan mutuwa ta a dinga mun kyakkyawan yabo amma na ba zai taɓa kaiwa na shi ba ko wani dan adam wani kai shi kullum salati ake mai ba to amma waj'alni min warasati jannatin na'im wannan akwai aya in har annabin Allah ya roƙa to ni kuma sai tsaya na wasa nema ma iyaye gafara in har annabin Allah ya nema kuma babana ni musulmi ne alhamdulillah kai ma baban kai musulmi ne to kaga tana da automatic ticket yace wa filli abi innahu kana min ad-dallin ya fafata da baban sosai to kai yanzu baban kai ma yayi tarbiyyar ka ma ya lakata ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ta karanta ma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna shi ya ya maka fa a to lalle akwai abun lura wala tukhzini yawma yub'athun akwai abun lura sosai yawma la yanfa'u malun wala banun akwai abun lura sosai illa man ata Allah bi qalbin salim ah abun luran ya zo nan kenan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin akwai abun lura wa burrizatil jahim lil ghawin akwai abun lura sosai da labarin yahudan nan gaba daya inna fi dhalika la aya amma Allah ce wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawanci ba ka duba da Allah ke ta zargin mafi yawa yawa yawa yawa yawa yawa <clears throat> kaɗan kaɗan yawa alhamdulillah amma yawa yanzu ko tafsirin ana yi yaushe na ke zo a cika yan ce za a rufe tafsiri don akwai abin dariya a yi dariya shi kenan zuwa nan shi ne tafsirin namu kenan mu dariya muka zo muna ta bayarwa abin kuka kai kuka mana in za ka kulle ɗaki ne ma kai kuka kai kaɗai to kama ni zai zo yi me za a bada na dariya shi ke ko da suwa da suwa suka zo shi ke eh, wannan shi ne tafsirin shekarar nan kenan a'a in lura don Allah in lura wa ma kana aksaruhum mu'minin ya ce wa ma aksarun nasi ولو حرصت بمؤمنين زلت الآية وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم آية تقريبه بكنا وإن ربك للي مهلكينك الذي أحسن إليهم والذي كوتتا مك بإرسالك لهم لهدايتهم جي مهلكينك بيتوروك don ka shiryar da su ai da al-aziz shine ne aziz magwayi ya isa ya kama su kuma ar-rahim kuma mai jin kai rahimun bihim saboda Allah bai gaggauta musu hukumar ba kuma rahimun bil mu'minina sa'i kuma Allah mai gama da kuka mai jin kai ne ga mu'minai wanda suke masu yawan biyayya ga Allah yanzu kisan annabi ibrahim ta dakata nan ke za mu shiga mu duba mun ɗauki kisan wa na farko alƙissatin ƙula musa ƙissatin saniya ibrahim to alƙissatin salisa ƙissatin nuhin ma'a ƙauri annabi nuhu alaihi salamu tare da mutanen shi da kafin iskar nan mu ji wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawi to kafin mu je suwaye yan jahima kenan a suratul nazi'at wannan ayoyin suna da tayar da hankali Allah sun isa kawai ka yi tahajjudinka da isu wallahi kuma ka ji ka samu full charge hmm? فإذا جاءت الطامة الكبرى إن كان سمي كشي كرنتاوا ذاك ذكر سورة آه، طامة الكبرى يعني النفخة الثانية يومئذ يوم يتذكر الإنسان ما سعى إنسان أنا بوزة أكل من أيك ثاني يا ذن سيرا وبرزت الجحيم لمن yara mana gawin innan su ne za su ga wuta ke fantararru mujirimai kafirai mushirikai wa burrizatil jahimu liman yara sai ce fa amma wanda ya ketar iyaka wa athara al hayata ya fifita rayuwar duniya akan lahira to kaga yana ga cin fasinjoji فإن الجهيم هي المأوى جهيم يتشي مقومر من جميع الله فلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن كهنا رنك أبين تكيسو كجب رن الله كهنا رنك أبين تكيسو فإن الجنة هي المأوى فالجنة يتشي مقومر كذا to sai ka sake koma mana ya tsaro na ga ani sa'ati ayyana musaha wai yaushe kiyama za ka tashi ne fi ma anta min zikraha ila rabbika muntahaha ilimi yana gurin Allah ne kai kai manzon Allah kai ne naka inna ma anta munziru man yakhshaha to me ke tsoron kiyama sai ta tsoratar da shi mana wanda baya tsoro kuma shikenan bar shi mana كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا جي قيامة تتاجي زمن دكي الدنيا قبادها لم يلبثوا إلا عشية عشية أو ضحاها ما ce daga yanzu ne zuwa karfe goma rayuwar duniyar ka kasa ba wata tsiyaba ce a duniya gaba ɗaya gaba ɗaya to kaga ina fahimtar me nake karantawa wannan ayoyi sun ishe ni sallan dare ko jama'a masallaci ne wallahi mu muna ganin yayi kadan yayi kadan ya ba mala bude mana suratul baqara to kuma suratul baqara za ta baka abin da wannan ta baka ne hmm ba za ta baka ba wallahi ba za ta baka to wani lokaci mun fi son birgewa ta birgewa liban ya birge mu tadabburin ba shi bane karatun ne kawai a baki baya kaiwa zuciya muna da aiki ba muna da aiki ka duba annabi ibrahim addu'ar fa wala tukhzini yawma yub'athun to shi ma ka dauki addu'o'in shi ka tsaya da shi da daddare sosai ka nuku zaka ji a ah, zaka samu tasirin a gabanka zaka samu tasirin a zuciyarka to Allah mai girma da kuka ya dace da mu fi duniyar akhirah gobe kafin mu wuce wannan kisan insha Allah muna tare da ayyukan yan wuta ko da za mu rarraba shi ne kucil-kucil inda ba zai cinye mana karatun gaba ɗaya ba ke e eh, ayyukan yan wuta ko da ashirin alhamdulillah ayyukan yan wuta ashirin e sai goma abu hamsin ne to mu raba shi hamsin din eh, goma goma ko e goma yadda ya kamata kawai yadda ya kamata goma goma ko kuma dai ashirin ashirin goma yadda dai lokacin ya bamu Allah ya samu dace fi duniyar akhira subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum a ah, shi kasuru Allah ya gaya mana matafiya qur'ani faman kana minkum minkum maridan aw ala safarin sai Allah kawo safarin tafiya kawai duk abin da al'adance za ce mutum ya yi tafiya to shi kenan in kaga za ka ajiye fa'iddatun min ayyamin ukhar bar azumin zuwa wani lokaci da amma mutum zai raba ba wa ala alladhina yuqinuhu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum kaje ashe Allah ya bata amsa kan wa an tasumu khairul lakum ku yi azumi shi ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun yanzu mutum zai tafiya daga nan zuwa kaya ma in ya so ya aje azumi domin za ce ya yi tafiya ne amma kamar daga nan zuwa kale hmm? ya ce ya ɗan leƙa kamar a al'adance kafin hanya ta yi kyau ne ya ce ya yi tafiya ne zuwa ina zuwa kale don an ce tafiya ne zai iya kasuru hmm? in kanan ne ya ce ya je gwabanti ya yi tafiya ne yanzu wannan dajin kowa zai ratsa shi ni ina tunanin ma zan ratsa dajin nan wallahi ina tunani ya zan ratsa ba kuma kare ya kamata a ce an kai ziyara amma ziyarar wannan shekarar ba za ta yi ba gaskiya ba za ta yi ba ba aminci to donan kenan duk tafiya ya halatta mutum tafiyar da za ce a al'adance ya yi tafiya sai ya ajiye sai ya aje azumi duk tafiya da za ce ya yi tafiya zai yi kasuru to kuma wanne mai bi a kasuru ya fi mana in dai kana tafiya kai kasuru wannan rangwame ne da Allah ya mu. to saboda ka ku karɓi rangwamen Allah sai dai za ka ji mai masu zaman gida to shi kenan sai ka cika cikakkiya amma za su sa ka yi liman shi kenan sai ka yi raka a biyu ka yi sallama su su tashi su ko sallar su shi kenan da wannan mafifici mutum yi azumi sai dai zai wahala matuƙa to shi kenan ya bar azumi zai wahala matuƙa bar shi laisa min albirri asiyamu fi safar ba shi daga cin biyayya ga Allah azumin cikin tafiya mana ga wanda zai wahalar da shi ke amma ba haka ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Abdullahi ibn Rawaha suna tafiya kuma suna azumi sauran sahabbai kuma ba su azumi to kaga kenan in zai wahalar aje azumin ka mu da muka taso ɗaya ga watan Ramadan ai na gaba wanda bai dauki azumi ba dukkan mu mun dauki azumi kuma awa nawa awa goma sha biyar ba <laughs> awa goma sha biyar a hanya kawai to kaga kuma alhamdulillah ba mu jiga ta ba ko kuma ana dawo ana shigowa ranar alhamis ne na zogo amma kamar ran ma ya dauka akwai hutu ko a ba hutu an zo karatu ne ba kawai a zo a fara mana mun zo mu huta ne shi ma mai kyamara ya ɗauka ai ba karatu shi a ba a fara mana kawai a fara kawai mana sai kuma Allah ce a lokacin ma ba haka ba ne ba da azahar ɗin nan ba ne yau zai koma asuba la'asar alhamdulillah da wannan kenan wanda yake zai sha wahala sosai ya ajiye azumi amma kasuru kasuru ne raka a biyu ne kawai Allah ya sa mu dace Ah, shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in yana tafiya wannan nawafil baya yin su kama witiri yana yin witiri yana yin mai yana kiyaye eh, sallar raka'atai fajiri to sannan a process na tafiyan shi ma har yanzu yana tafiya sala yana na bulbuli akan dabbar shi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan amma sunan rawati a a don ibnu umar yace ah, a to ai da zan yi sunan rawati da na cika sallah mana kawai in dai bi ne ba dora mu yayi kafin la'asar raka'a hudu bayan azhar raka'a biyu a banda wayannan amma sallar dare zai iya yi shi ne witirin kenan witiri yana iya zama raka'a ɗaya ƙwal yana iya zama raka'a uku witiri ne shi ma raka'a biyar witiri ne raka'a bakwai witiri ne daga ci akwai sunan abi dawo sahabban da suka yi tafiya annabi sai ce wane yi mana gadi da me kun ya zauna yana ta gadi kawai ce bari fara sallah Allahu akbar to shi akwai wanda ya lallako ya harbe shi ya sake harbin shi ba amma bai yanke sallawa ba bai yanke sallawa ba amma mu yanzu in ana cewa sun zo shi ke nan fa kowa yana cin tsoro ba Da kawai jita-jita ma kawai ba kawai a cewa an ruɗe bai kamata ba ba. yana nan da raunin imanin mu kenan raunin imani to kuma me yasa irin wannan tsoron oke ya kamata mu yi wani darasi guda ɗaya tsoro tsoro yana tafiya da yunwa yau matsorata mayunwata mayunwata matsorata kuma Allah ya bamu way out way out daga tsoro musamman a suratul nur wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna to in an ji tsoro sai hasbunallahu wa ni'mal wakil الذين قال سورة آل عمران هما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم تفند إيماني أنا من فزادهم إيمانا وقالوا لي حسبنا الله ونعم الوكيل hasbunallah Allah ishe mu kuma wa ni'mal wakil da ma sai a fara guje-guje hmm? to ka gudu ka je ina to ka san suna ta ina ne ma tukunna ne bi hanyar da ka bi a ke sun yi latsa maka a wurin e wani ka ga ya gudu kuma ya mutu wanda bai gudu kuma yana nan a rayuwar nan to mu sake nutsuwa mu sake nutsuwa Allah ya sa mu

اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا وبصارنا وقوتنا ما اهتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرهمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نجعلك في نهور اليهود اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا الذين في الغابات اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين